To jama'a mu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. A kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar din da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Amina Buhari auna. Tare da ni Zahra Aminu Fage. kamar da yadda muka bayyana muku a shafinmu na Facebook mun koma tsarin ranar mata zalla. Wato kowace ranar Laraba za ta kasance ranar da ake tattauna al'amura da suka shafi mata zalla. Inda a yau uku ga watan Maris na shekarar 2021 za mu yi magana ne akan karancin mazan aure. Aminatu gashi nan dai yau saura kwana goma mu cika shekara ɗaya muna aiki daga gida tun barkewar annobar COVID-19. Amma kuma yau mun dawo ɗakin watsa labaranmu. A'a Sara'u kadai dai. <laughs> A to gaskiya ne. Masu saurare mun mayar da wannan shiri na ranar mata zalla don mu ba ku daman kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Kamar dai yadda Amina ta bayyana a farkon shirin yau zauren namu a Kaduna na tattaunawa ne akan karancin mazan aure. Muna kuma tafi da kaɗan daga cikin amsoshinku daga Facebook. sannan kuma daga bisani za mu buɗe wa 'yan uwa mata layi domin su ba da tasu gudunmawar akan wannan batu sai a kasance tare da shirin yau da gobe jama'a bari mu fara da amsoshin tambayar da muka yi muku a facebook inda muka ce a shirin yau da gobe na yau laraba shiri ne na mata zalla. Shiri ne da zai dinga tattauna batutuwa da suka shafi mata. A shirin namu na yau muna so ku bayyana mana ra'ayinku akan cece ku ce da ake yi na cewa maza sun yi karanci ko kuma ku kira ta lambar wayar mu kamar haka alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar ga kuma yadda kuka amsa mana. Amsar mu ta farko a yau ta fito daga Ibrahim Musa wada barikin ladi a jihar Filato tare da Sani mai manja kasuwar barikin ladi duk a jihar Filato. Suka ce yau da gobe tabbas ko shakka babu wannan maganar taku wallahi haka take. Domin mata sun fi maza yawa domin maza kullum sai mutuwa suke yi. Ku tashi lafiya. To zara sai kuma amsar Firdausin Abdullahi Adamu inda ta ce salam yau da gobe a gaskiya magana haka ne mata sun fi maza yawa domin kuwa a duk inda ka shiga zaka ga su ne kan gaba sai amsar mu ta gaba ta fito daga alhaji mele yusufari ya ce mata dai sun fi maza yawa ne dai kawai saboda burinsu na son abin duniya shi yasa da yawa daga cikin mazaje suke tsoron tunkarar su da aure to shi kuma injiniya jamil abubakar daga jihar adamawa cewa yayi gaskiya mata sun fi maza yawa yawa saboda yanzu idan ka je wani gida za ka samu mata tara amma namiji guda ku tashi lafiya. Rulwanu Abdulsalam ya ce a gaskiya maza sun fi yawa ku tashi lafiya. To shi kuma Nuruddin Hassan Bature cewa ya yi gaskiya ne wannan magana haka take mun yi karanci yasin. Shi ko Abubakar Sabi'u Baba ya ce a gaskiya mata sun fi maza yawa saboda ko ina ka shiga zaka ga mata fiye da maza. To ga kuma dan uwana daga shiyan mu Haruna Alhassan Ibeto ya ce salam a gaskiya maza sun fi mata karanci saboda a duniya. To Amina kin ji ita kuma Nusaiba Nasir cewa ta yi ni a nawa ra'ayin maza ba su yi kaɗan ba canjin yanayi ne na tsadar rayuwa da kuma uwa uba rashin aikin yi ga matasanmu da kuma al'adu na lokacin aure misali kamar kayan lefe da kuma tunanin idan an yi auren me zai biyo baya duk su ne suke hana su yin aure duk inda ake kashe-kashe za ka ji maza ne ake kashewa. Sai Yusuf Sani daga Tanduru jihar Gombe, Allah ya sa na faɗa daidai. Ya ce gaskiya a gani na mata sun fi yawa. To sai kuma amsar Musa Awwal daga ƙaramar hukumar Wushishi jihar Naija. Shi kuma ya ce a gaskiya maza mun yi ƙaranci sosai ma, kuma su matan a da yanga suke mana amma yanzu da yake sun yi kwantai mu muke musu yanga. Amsar mu ta ƙarshe ta fito daga mato mai aduwa inda ya ce fatan alheri nake muku yau da gobe duk da shirin naku na yau na mata zalla ne. To za kin ji shi kuma Nasir Dangote Haruna ya ce labari har ya kai Amurka. To yanzu kuma bari mu ziyarci filin tattaunawar mu inda wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta gayyato mana baki matasa. To Binta, bismillah. Masauraro barkanmu da sake saduwa da ku a zaurenmu na yau da gobe zauren da muke gabatar muku da al'amuran da suka shafi rayuwar matashi na yau da kullum. A yau muna tare ne da matasa inda za mu tattauna da su akan maudu'in da ya shafi wato karancin maza. Shin mai sauraro ya yarda da cewa akwai karancin maza To a daurar namu dai ina tare ne da matasa biyu maza biyu mata bari su gabatar da kansu da kansu. Ah, Muhammad Kabir Musa nake. Aisha Muhammad Alfa. Idris Idris. Wasila Ismail Chiroma. To malamai barka da zuwa. so malam kabir zan fara da kai abinda zamu tattauna akai kamar yadda na gaya muku shine wai maza sun yi karanci shin maza sun yi wuya na aure ko kuwa a'a kana ganin dai tsawala da aka yi a al'amuran auren ne yasa maza suka yi karanci to game da wannan maudu haka take duka bangaren guda biyu akwai shi amma abu ɗaya zai tsaya akai shine maza mm. sun yi karanci fiye da mata ko wajen haihuwa a'a kwarai kuwa ai yanzu misali ki je asibiti mafi yawancin lokuta idan kika ji an ce miki an yi haihuwa to mafi yawanci zaki ji an ce miki mace aka haifa to wa ki haihuwar mazan ba matan bane su amma sun fi haihuwar maza a tunda dai hukunci ne na Allah da yake ba mutum maza ko ya ba su mata to a wannan lokacin Allah ya fi ba mata haihuwar mata yin uwansu kuma in hakan in ba gadama ki je asibiti ki gani sannan yanzu haka jiya jiya nan ma mun je gurin suna an haifi yaya biyu su mata ta wannan dalili zaki gane cewa duk inda kika ji ko haihuwa aka zaki gane cewa in mata sun fi maza yawa kuma yanzu misali ki je kan layi ki tarar da yara suna wasa irin wasan kasar nan zaki duba idan sun kai su ashirin suna wasan nan akan titi to zaki tarar kusan goma sha bakwai sha shida sha biyar mata ne yan karancin yan karancin malam kabir wannan hujjar ka anya ko tana da armashi har tana da armashi bari ma daura daga inda ya fara ai magana haihuwa ma haka yake matan ma har addu'a suke yi su ga sun haifa yan uwansa mata ko mace ta tasa daga an ce miki mace ta samu ciki to ta dinga yin sallar dare kenan Allah ya sa Allah ya sa irin mu ce Allah ya sa irin mu ce wannan kenan aje wannan gefe daya in kika lura tun a da mm. tun a da maza mm. ke fita yaki su ake kashewa yanzu nan maza ke fita yaki su sune ne yan su ne su ne sojoji su ne police su ake kashewa ga yanzu ta'addanci yayi yawa a duniya yanzu ki tafi makaranta sai kin tadda walau na addini walau na boko sai kin tadda maza ba su da yawa ba su kai mata ba wannan ba ma magana da ya kamata a tattauna ba ne A kowar rana da ina sauraron shiri a gidan talabijin sai na ji wata tana cewa wai ai saboda maza suna so su dinga auren mata hudu hudu shi yasa sun fi yawa a um, shugabannin census su ne suka je suka yi census su suka mm. ciccika a rubutu suka cewa wai maza ba su da yawan eh, mata waye mutu waye tashi kaza kaza kaza nace wannan dai ba ta son gaskiya ita da kan kusan inda za a tambaya a ɗakin su su maza nawa ne mata nawa ne na tabbata mata sun fi maza yawa layin mu an yi haihuwa na faɗa miki mata guda biyar aka haifa duk haihuwar da aka yi a layi ko ana a tambaya duk waɗanda suke nan gura a faɗa shin ɗakin mu ku kuma za nawa ne mata nawa ne mm. ɗakin mu a nan da muke zaune a nan mu hudu ma an kika duba za ta gani in an taba za ta ga matan sun fi mazajen yawa a nan karaman misali kenan. to watan dai kana jingina shi wannan ma hujjan naka na cewa mazan sun yi karanci ga maganan cewa ma a haifance. sa'an nan kuma ga ta'addanci ya yawa su ake kashewa eh. sa'an nan kuma a zo a ɗauka kuma wai maganan. su a tsari na rayuwa ma mm. kan shi wato mm. matan da ma an yi su ne su fi yawa a naka cewar kenan. to shi yasa zama addini ya ce a aure su hudu hudu eh, inda a ce addini ta hararo maza za su yi yawa da ta ce mata su aure mazaje hudu hudu ko biyar biyar amma tun da addini ya riga hararo ba ake bi ba saboda haka wasu addini sun yi dama ɗaya za a aura duk baki muke ba amma a tun da akwai addinin da ta hararo cewa so su amma za su auri mata hudu to kin tabbatar cewa addinin nan ta hararo da cewa mata za su fi maza yawa wace addini fa suna da yawa a mm. addinin ma akwai wanda suke upgrading yanzu nan ina jin ka suka ce su ma su yadda cewa ƙara mata saboda sun ga kogon ibada da ake zuwa mata ma sun fi yawa zuwa gurin addinan su kansu in kika lura da waɗanda ma suka ce kar a yawanci irin wanda za ta ga ana tafiya aure kotu ne da sauransu shine zaka tsaya mata daya amma yawancin addinai babu wanda wai aka ce wai dole sai ka tsaya da mata to ai wannan magana kana magana wurin auratayya ne muna magana ne akan akan yawan shi ne miki misali ai na ga karancin maza na miki wani karshen misali musamman na gari hmm. shi me yasa ake ake ta koke koken cewa karancin mazan na aure wato kasan wato akwai bambanci tsakanin hmm. namiji da kuma namijin da zai hmm. auru kenan akwai wani abu da ake duba a cewa wa eh wannan zai iya rike mace shi ko wannan da shi da wannan wannan wani suna cewa wai da wai mazaje suna jin tsoron lefe da sauransu shi yasa watakila ba a samun nagarin goma su je suna biye biye ni ba ma na tunanin cewa lefe na hana mazaje aure duk ba lefe ke hana aure ba abubuwan da ake daurawa akan aure mm. shine yake hanawa lefe mai sauki ne amma za ka ga a yi aure sati tun kan a yi auren za a yi abu kaza za a yi wani kaza za a yi wani kaza duk wa'annan su suke kawo ma hana hana auren kai ni akwai auren ma na sani saboda ma event daya an aka yi kansilin na auren to a daidai wannan lokacin zan ce bari in tara maka numfashi don ba zan ce ban tare numfashin ka ba na ma tare shi gaba ɗaya numfashin naka saboda ina da ja a maganar ka jan da kuma nake da shi shine na yarda cewa a halitta a halitta dai mm. cewa maza suna da karanci saboda idan na na kwatanta a karan kaina ko a gidanmu na san cewa eh mu mun fi maza yawa amma me kwarai mm. da gaske amma me da kake maganan ko a ce wurin aure ko me duk wannan ba maganan da ya kamata ma a kawo shi nan a tattauna bane dan idan aka ce za a kawo shi a tattauna a nan magana ne da yake da faɗi haka ne to mu yanda zamu iya yawa To a halitta da kuka ce maza suna da karanci na yadda ina ganin karancin sa anan amma idan na fita bakin hanya gaskiya bana ganin karancin maza. Ko kwarai da gaske. Ina ganin yawaitan maza da yawa waɗanda ya kamata a ce ga su can a bakin aiki suna fafatawa mm. amma me ba a ganin su a guraren sai inda bai kamata a gansu ba. Shi mm. yasa ku anan kuke ganin cewa kamar ba su da yawa amma da za a je a tattaro su a kwaso. Wato sun bi wani hanya. Sun bi wani hanyar da ba shi bane. Shi yasa ba a ganin su a da'irar da ya kamata a Amma fa maza fa suna nan fa maza masu suna maza suna nan ah, a na ga wasila ita ma ta motsa mm, mm. eh gaskiya ne maganan ki malama Aisha akwai maza na banza sosai suna nan jibge a kasa okay wato na banzan sun fi na garin yawa ba su ma san ciwon kansu ba mm, suna nan da yawa jibge a kasa wanda ba yanda za a yi kamo shi ki ce zo ya miki abin arziki ya miki suna nan da yawa maganan gaskiya bisa wa'in su irin dalilai kika kawo wannan hujja take eh to akwai mazan da zaki ga su suna zaune ne rakace ba su da aikin yi kuma ba su da zuciyar su je su nema kawai suna zaune ne suna jira a girka a basu su ci ko in shaye-shaye ne akwai akwai irin wannan class din masu zaman banza akwai masu shaye-shayen akwai masu dauke-dauke akwai masu kaza ga su masu masu masu masu suna da yawa wato an dai asarar haihuwa da irin akwai asararin gaskiya gaskiya to kaji inda magana take malam kabiru kamar abin da aisha ta faɗa to ai dole dama a ga maza da yawa a waje saboda su aka yarda su fita su je su nemo amma mace daman gida aka san su amma in kana so ka faɗa ka shiga cikin gidan a zubar da 'ya'yan gidan ka gane wane ne ya fi yawa a cikin yanzu misali kamar yadda kika faɗa gidan ku mata sun fi yawa ni muna kusan mu goma sha kaza na san mata biyu ne a cikin mu to amma yanzu yaya na wanda mutum ɗaya suke tsakanin mu 'ya'yan mm. shi tara wallahi duka mata ne masha Allah masha duka mata ne ya yi arziki wasu kuma za ka samu maza da mata maza da mata mm. amma shi kaɗai mata 'ya'yan shi mata tara to yanzu dan Allah idan kika haɗa su gaba ɗaya yaran gidan kamar yadda na faɗa miki mun zauna da babanmu ana zauna an kirga yara sun kai su talatin da wani abu suna wasa a cikin gidanmu duka jikokinmu da kuma 'ya'ya ƙanana mm. na babanmu amma da aka lissafa kusan su talatin ina ga na dai manta dan ɗoriyar amma duka daga ciki mutum biyar ko shida ko bakwai ne maza a cikin su duka mata ne. Mm. to in kika yi la'akari da haka to ta nan zaki gane cewar mata a wannan lokacin sun fi maza yawa linkin ba linkin ba ma saboda haka akwai karancin maza akwai karancin maza ba ma wai magana wai dole sai an kai ga cewar wai wasu ma ba na gari bane ko na gari ban tare numfashin ka ba kabiru mm. da kai maganan wannan maganan kake cewa wani maganan cewa a gidanku ga mata ga waye sai da ka fara maganan cewa ku maza kun fi matan yawa a cikin gidanku kuma da kai maganan cewa aure ko wani abin nan ba na son in fita daga maudu'i maudu'in da muke kai akai zan tsaya akan maudu'in amma me dole sai na kawo maka wannan misalin duk da ana cewa maza sun yi karanci har wuraren auratayya to ni ban yadda da wannan maganin ba har yanzu maza suna nan birjik da yawa saboda me idan a matsayin ni uwa da ni ma uwa ce zan iya kai na kiran kai na uwa a matsayina na uwa akwai namijin da zai zo gurin yata ya ne auren yata wallahi kai tsaye zan ce mishi ba zan baka ba to kun yake nan nagarin ne babu kenan yawwa Aisha ba kwatance kwatance take ta yi fa in kika lura babu wani abu mai karfi da zaki dauka amma cewa ta misali yanzu ta ta fita za ta tafi za ta ga maza sun fi yawa mm. kuma ita tana mata daga ta san cewa mata na gida a mm. Aisha tana magana ne fa a bare guda kawai dan karamin dan karamin kadan a duniya mm. akwai barin da an ka tafi ba magana ma maza ke fita nema abinci ba mata ne za ta gan suke aikin da maza ke yi haka ne birjik za ta gansu da noma birjik za ta gansu tana bayani ne a iya inda take ba zagaye take yi ba ni na tafi garurruka da yawa aikin da maza maza ya kamata a ce su suke yi mata suke yi hmm. mata sun fi yawa ko an ki kuwa so mata sun fi yawa a duniya ki duba ki gani za ta ga da cewa sai idan mutum an zo an ce mutum ya mutu ta kowane ɓarayin addini nan za ta ga ake faɗa faɗan me ake yi hmm. za ta ga wata taro ta ce ita matar shi ce hmm. wata taro ta ce ita matar shi ce ko da a ɓarayin da ake cewa lokaci cewa an ji an yi auren kotu mutu tunda ba magana addini ba ake yi ba yanzu nan magana al'ada ake magana zamani ake ai magana zamani ki ga auren kotu ne a wannan zamanin kadai za a ce mata daya eh. ka aura auren zobe za ka yi mm. to ko su wa'annan ki ga suna da wa'annan matan da suke aje su a wani guri ki ga sun aje su a bayan fage sun haifai musu yara sun ba su gida mm. sun ba su dukiya da kuma sun mutu suna tare da dukiyarsu. Mm. Masu saurare har yanzu dai ana nan tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Wato zara kin ji mazan nan ku? Ana maganan karancin maza amma suna amfani da wannan dama ta magana wani ƙara aure. To Amina ta aikin san akwai ci gaban tattaunawar a zauren mu na mako mai zuwa. Don haka ki bari mu ji ci gaban tattaunawar kafin ki yanke hukunci. <laughs> To uwa na ji. Masu saurare yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku akan wannan batu na karancin mazan aure. Amma baka ku manta yau ranar mata zallaci. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Adalla yanzu mun sami kiranmu na farko daga jihar Naija da wa muke magana. Kuna magana da Ibrahim mai wankin hula a garin mai godiya a Kimba jihar Naija. To Malam Ibrahim yau dai ka san rana ce ta mata zalla. Ko za ka kuma ka ji ah, batun da muke tattaunawa a kai batu ne na ana magana. ya ɗanyi kewan kiran shirin yau da gobe. <laughs> Haka ne, to ko za ka samu wata 'yar uwa mace. Dan saboda na yi kira, na yi kira da abokan arziki da suke ta kawo mana korafin rashin buɗe wannan filin gaskiya. To ai Malam Ibrahim gashi dai yanzu mun dawo yanzu dai ka ga yau shiri ne na mata zalla kuma muna so mu ba 'yan uwanmu mata dama domin su kira su bayyana mana eh, ra'ayoyinsu akan wannan batu namu na yau. To masha Allah lallai ina kira ga 'ya'ya mata duk abin da mutum zai rika yin adalci saboda gaskiya mazaje da dama suna son yin aure amma kamar da nauji ta faɗa yanga da suke wa mazaje su tsakanin da Allah yana kawo ƙara yawan su a duniya shi sabilillahi gaskiya. To Malam Ibrahim mun gode da wannan eh. gudunmawa taka. To yanzu kuma sai kira na shigowa daga jihar Katsina. Wa muke tare da? Salamu alaikum. Wa alaikum salam da wa muke magana? Kuna tare ne da Isa daga Madara. To Malam Isa barka da kira wannan shiri namu amma dai a yau shiri ne namu musamman eh? domin mata. Na'am to ba ra'ayin maza? Muna babu ra'ayin maza akwai yar uwarka mace a nan da za ta iya mana magana? A babu babu babu bana gida. To Malam Ibrahim wani haka ne Malam Ibrahim wani mako muna so ka bawa 'yan uwa mata na gida dama ko mata ko kanwa haka dai wani makon za mu kara eh su kirawo su bayyana mana ra'ayoyinsu mun gode to yanzu mun sami kira daga kwantagora da wa muke magana salamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam da wa muke magana ina magana da abdulhamid mai garan tv a unguwar nasara kwantagora To Malam Abdulhamid barka da kira a wannan shiri namu kuma. Ina magana da Abdulhamid mai gyaran TV. Malam Abdulhamid muna jin ka yau shiri ne namu na musamman domin mata. Ko in kana da haka akwai 'yar uwa mace a kusa da kai zaka iya bata domin ta faɗi nata gudunmawa. To gaskiya ba wata 'yar uwa mace a kusa amma na ji abin da kuke tattaunawa kan maza da mata suwaye suka fi yawa da irin yanda ake cewa mata na mutane dagawa saboda suna ganin cewa mu muna damuwa da su sosai sosai. To mun gode Malam Abdulhamid da wannan kira na. Amma To yanzu kuma ga kira na shigowa daga jihar Kaduna. Wa muke tare da jihar Kaduna? Salamu alaikum da wa muke magana? To ina jin mun rasa dai na jihar Kaduna. Da alama dai layi ya goce. <laughs> ya goce. To, masu saurare kamar yadda muka bayyana muku yau rana ce ta mata zalla. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Amma dai zara ya kika gani mu ɗan numfasa? Eh yanzu to mun samu wani kira. Dawa ah. muke magana? Eh daga jihar Borno ne. To barka da shigowa wannan shiri namu da wa muke magana. Eh, kuna magana da Muhammad Said ne. To Malam Muhammad um, yau dai ka ji uh, maudu'in namu na yau shiri ne akan karancin maza kuma shiri ne na musamman akan eh, domin mata. Eh, to bari bari zan ba mace ta mata nan kusa yau wato mun gode godiya miki okay eh, da wa muke magana wa alaikum assalam da wa muke magana ah, Fatima ne daga jihar Borno. To Malama Fatima barka dai yau wannan shiri namu munan shiri ne na musamman akan kalubalen da cece kucen da ake akan cewa akwai karancin maza menene naki gudunmawar akai. kai. eh ana gani kan gaskiya ba karancin mazansa akwai su amma yanayin auren ne da aka ɗauka an sanya su al'ada shi ne ne shi ne mazan suke jin tsoro yake sanyawa suke tsoron yin auren To ai malama Fatima ana magana ne ba aure kaɗai ba a al'amuran rayuwa haka maza ma sun yi karanci. Eh. Na? Hello? Muna jin ki Malama Fatima. Eh, haka ne kam. Kin san da mu maudu'in daga sama ne. Ban gane akan menene menene ba, shi yasa. maudu'in namu na yau muna bayani ne akan cece-kucen da ake cewa yanzu maza sun yi karanci a duka fannoni na rayuwa walau aure ne eh. walau ragowan fannonin rayuwa ne eh, haka ne kan gaskiya yanayin bisa ga musamman mu 'yan jihar borno kan da suke ba kwanciyar hankali yawanci 'yan masu tada kayan baya sun zo ba wanda suka fi so su yi maza ga wannan ma akwai a ciki haka ne malama fatima gode da wannan kira naki to an ce dai kira na shigowa daga jihar bauchi amma mun har yanzu muna tare da bauchi eh kuna tare da ni to da wa muke magana kuna tare da bakar da ta hukumar kirfi jihar Bauchi. To Malam Bukar ko za ka ɗan rage rediyon ka? Salamu alaikum. Wa alaikum salam muna jin ka. Muna tare da Bukar da ta hukumar kirfi jihar Bauchi. Muna jin ka Malam Bukar yau maudu'i ne na musamman akan shiri ne na musamman akan mata. Muna so in akwai 'yar eh. uwa mace da za ka iya kira ka a kusa da kai ka bata domin ta yi magana ta bada ta ta gudunmawar. Ta yanzu haka ina jeji mai mata gumbana gida. To mun gode Malam Bukar da wannan kira naka. Yanzu kuma sai jihar Bauchi da wa muke magana. Hassan na Ali mai gishiri ne daga Bauchi. To Malam Hassan barka dai muna jin ka. Yau ba ne to kaman yadda na ji wannan shirin naku gaskiya ni na ji daɗinsa. sannan kuma gaskiya akwai korafin da wadda su sauka take maganan wai ko maza sun yi karanci a layin auratayya da sauransu maganar gaskiya ba haka ba ne ba mm. ni gaskiya na ganin mafi yawa buri ne yakan yi yawa a hidimar auratayya saboda mafi yawa za ka duba ka ga 'yar talaka burinta abin da don mai kuɗi ya yi ita ma shi za a yi mata to akan samun da yawa da wasu mazan wannan ɗawainiyar auren kansa da ta yawa ita take katse musu gwiwa a wajen auratayya. To Malam Hassan mun gode. Kina <laughs> ji Ga kira rana shigowa daga jihar Kaduna. Da wa muke magana? Sunana Hassan Bello. To Malam Hassan akwai 'yar uwarka mace a tare da kai yau da za ka iya haɗa mu da ita mai magana da ita? a gaskiya ni ina daji mata fatan da ina muku fatan alkhairi a wannan shirin naku to malam mun gode mana hasan to masu sauraro ga wani kira ya shigo da wa muke magana ah, maina modu ne daga yobe to malam maina eh abin da ke faruwa maza suka yi karanci daga jikinmu ne za ga mutum dan musulmi ne sai ga matarsa ɗaya tol ya kamata mu yi hurhudu hurhudu hurhudu hurhudu kamar yadda addinin mu ya faɗa ba za mu samu karancin mata ba insha Allah ne bayani na. to mun gode malamai na da wannan kira naka to amina kin ji to ke ya kike ganin wannan batu hmm, zara ke dai ki fara <laughs> Ni eh, gani nake kamar mazan ko da zarar an fara magana su ba za su yi maganan. Sai aure. Um, a'a. Su ba za su yi maganan ko su gyara kansu ba fa. Kawai daga an ce ai mata karanci ai ana karanci maza aure sai ki je. Ai hakuri ya kamata ku yi ku mm. danna zuciyanku ku bari a dinga yin hudu-hudun nan. Haka ne, ai um, ana ma magana ne wannan ba wai magana aure kadai ba ana magana a duka fannin rayuwa yadda abubuwa wasu suna maganin cewa um, rashin tsaro ya taimaka wajen rashin 'ya'ya maza kuma um, wato in kina tunawa um, a cikin bakin da binta ta gayyato mana zauren namu to amina <laughs> mun ga wani kira nan daga jihar katsina ya shigo da wa muke hmm. magana assalamu alaikum wa alaikum assalam Da wa muke magana? Sunana sunana Hassan Dogon Fati daga nan karamar hukumar Fatsari da ke jihar Katsina. To Malam Hassan ko za ka ɗan rage sautin akwatin rediyon ka? To alhamdulillah na rage. To muna jin ka yau dai shiri ne na mata zalla in kan din akwai yar uwa mace da zaka iya bata domin mu magana da ita. To gaskiya ne gaskiya babu mace kusa da ni sai dai yana yi muku fatan alkhairi in Allah ya ce mu lokacin da za a ba maza to za mu kirawo mu yi karin bayani insha Allah to malam Hassan mun gode da wannan kira naka To Amina. To Zara game da nake ce nake gaya miki eh. wato in kin tuna a zauren tattaunawar mu a cikin bakin da Binta ta gayyato wani yake cewa shi yana shiga wato yana tafiye tafiye yana gani akwai ayyukan da ya kamata a ce maza suke yi amma mata ne suke yi. kin gane idan muna maganar karancin su a duka fannonin rayuwa ba haka ne haka ne to shine ni zan ce su su dage su zama mazan kirki gaskiya ne ko duka al'umma ma ta zama al'umma ta kirki To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu na yau a madadin wanda ya taimaka wajen ba da umarni wato Daniel Brown da injiniyan mu na yau da abokiyar aikina da ta taya ni gabatarwa